Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2016. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kenan, ko me yayi zafi haka? Dalilin zowa ta a nan, kasuwanci dai ya mutu. Ni ina da ɗan kantina, tuwa ne nike ina saidawa. Na rance da Allah yanzu na koma 'yan maula. An kashe min ɗan shagon, kuma in muhido hido ɗan abin da adda kwai ba a saye. To, za ku ji ƙarin bayani ɗan an jima kaɗan. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kaman buhunan tabar wiwi da 'yan kwastam suka yi a birnin Legas da kuma wata shinkafa da ta yi wuta roba ce. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin wani irin mataki ko hukunci kuke gani ya kamata a yankewa masu shigowa da shinkafar roba a Najeriya idan har bincike ya tabbatar da gaskiyar wannan lamarin. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Masu sauraro barkamu da warhaka. A yau Laraba jami'an 'yan sanda sun bazama neman wani dan kasar Tunisia da ake zargi da hannu wajen mummunan kisan da aka yi da babban mota a ranar Litinin da ta gabata a kasar Jamus. An ba da takardar izinin kama shi a yau Laraba mutumin mai suna Anis Amri. wanda aka saka sunansa a matsayin dan kasar Tunisia da aka haifa a garin Gaza. takardar da aka buga ta nemansa ta ce ya yi amfani da sunaye kusan guda shida daban-daban da kuma ƙasashe guda uku a baya kuma ana kyautar zaton yana ɗauke da makami kuma mai haɗari ne jami'an na jamus sun bayyana wasu hotunan mutumin guda biyu kuma suka bayyana shi a matsayin mutumin da matsakaicin tsaho da kuma girma yana da bakin gashi kalar idinsa kuma ruwan ƙasa ce a yanzu haka dai jami'an 'yan sanda na bincike a cikin ƙasar jamus da kuma ɗaukacin kasashen tarayyar turai ɗaya mutumin da aka kama a yayin da hadarin ya afku ɗan ƙasar pakistan an sake shi sakamakon rashin isasshiyar shaida bayan wata tattaunawa a yau laraba da jami'an tsaro ministan cikin gida thomas de maizieri ya ce 'yan sanda sun bayyana amri a matsayin sabon wanda ake zargi amma fa zarginsa kawai ake yi ba lallai ne a ce shi ya aikata wannan aika-aika ba bayan maizieri ya ki yarda ya tabbatar da labarin da kafafen yada labarai suka bayar da dangantaka tsakanin amri da kungiyar da ish stephen meyer wani mai kafa dokoki na kungiyar 'yan ra'ayin rikau ya ce amri ya kasance cikin bincike tsawon lokaci Aikin kwashe mutane 'yan tawaye da kuma fararen hula daga arewacin birnin Aleppo ya shiga wato ya ci gaba bayan tsaiko da aka samu na kwana guda. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa motocin bas-bas ɗin da suka ci gaba da tafiya daga gabashin birnin Aleppo Ƙungiyar sa ido ta kare haƙƙin ɗan adam ta Birtaniya da ke Siriya ta ce motocin bas-bas guda 60 ne suka shirya domin kwashe mutanen daga yanayin matsanancin sanyi a gabashin Aleppo abinda zai zama mataki na ƙarshe da 'yan tawayen za su bar ɓangaren Aleppo da suka kwace shekaru hudu da suka wuce. Amma kwashe mutanen ya ɗan tsagaita sakamakon matsala da aka samu akan yarjejeniyar kwashe mutanen. Kwasar 'yan tawayen gaba daya daga inda suka kwace zai baiwa sojojin Siriya na Bashar al-Assad damar juya Aleppo, wani gagarumin ci gaba da suka samu tun shekaru shida da aka kwashe ana tafka yakin basasar. ana da ya kwashe mutanen ne karkashin yarjejeniyar da rasha da turkiyya suka shiga tsakani wacce aka kira mutane su fice daga biyu daga cikin ƙauyukan da ke yankin idlib wanda ke karkashin 'yan tawaya to labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc shugaban kasar turkiyya rajab tayyib erdogan ya ce kashe jakadin kasar rasha da aka yi farkon satin nan babu ta baba ya faru ne daga ɗan ƙungiyar haɗakar musulmi ta limamin nan mai suna fathullah gulen Shugaban ya ƙara da cewa ba a buƙatar sirranta maganar tunda mamba ne na feto. shugaban ya faɗi haka ne a yayin taron manema labarai ya ce ana amfani da takaitaccen sunan na feto ne amma ma'anarta ita ce ƙungiyar fetullah gulen ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ya shaidawa sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka jan kerry ta wayar tarho cewa suna da tabbacin makashin na da alaka da limamin addinin musulunci mai suna fetullah gulen wanda ke zaune a amurka kuma wanda ake zargi da hannu a yankurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a turkiyan a baya taron manema labaran da aka yi a yau laraba ita ce karo na farko da shugaban kasar ya fito baro-baro ya yi wannan magana Wata gagarumar wuta ta tashi a wata mashahuriyar kasuwar sai da kayan wasan hasken wuta ko kuma fireworks a turance a kusa da birnin Mexico inda ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 30 kuma suka raunata. Kasuwar mai suna San Pablito da ke birnin Chultepec tana tazarar kilomita 30 arewa da babban birnin kasar. Tana makare da masu sayan kayayyakin wasan wutar domin bukukuwan Kirsimeti da kuma sabuwar shekara. Ofishin babban alkalin kasar ya ce abubuwa shida ne suka fashe waɗanda suka jawo haɗarin. kuma suna da wato suna kaddamar da bincike akan keta dokoki da ka'idojin sayar da kayan wasan wutar domin gano wanda ke da alhakin haɗarin. Shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto ya yi amfani da shafin Twitter domin aikawa da ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma fatan neman sauƙi ga waɗanda suka ji raunuka. Fashewar da kuma gobarar ta lalata rumfuna da yawa a shekarar 2005 da kuma 2006. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, 'yan kasar sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Yamai ɗazu da la'asar domin nuna rashin gamsuwarsu da salon mulkin gwamnatin shugaba iso Muhammadu, wacce suka ce ta jefa su cikin halin kuncin rayuwa. Wakilin sashen Hausa, Sulaiman Barma ya haɗa mana wannan rahoton. Dubban mazauna birnin Yamai ne suka amsa kiran kungiyoyin da suka shirya wannan zanga-zanga inda suka shafe kusan kilomita biyu a titunan birnin Yamai suna kirari da shewar nuna ɓacin rai akan halin kuncin rayuwar da suka ce talakawan ƙasar Nijar ke ciki a yau saboda sakacin gwamnatin ƙasar kafin daga bisani su yi gangami a dandalin Place de la Concertation. Maman Mustapha Almu na kungiyar Rotab na daga cikin shika-shikan wannan zanga-zanga. Garin ya yi tauri, garin ya mutu, ma'aikanta sun kashe ma talakawa wurin sana'a sun ana musu shakatawa sun aza musu matsaloli da yawa waɗanda ba su kai ba su dawo ba ba su nan ga aikin komi sun ishe mu siyasa yau hatta da babbar kasuwa an rihe ta saboda ba harkar siyasa harkar gaskiya ce kowa ya matsu ba su nan ga an wana mana komi. Metar Abubakar Abdullahi Shalare wani masanin doka da na yi kicin da shi a wurin wannan zanga-zanga ya bayyana cewa matsalolin suna da yawa kamar kaga babu adalci babu gaskiya kuma babu demokrasi ya kariya da makirci abin da a ikon ƙasa kake ku kansu cire maka kaga wannan ko tun ba aikin yan siyasa bane kuke ku yan warar hula a mu aikin yan warar hula yi wannan kaga wannan siyasa babu wanda muka ba da la kawai kowa ne dan abin da ke jace ya sa ya hutu mutanen da ayyukan rusa shaguna da hukumomin ya mai suka kaddamar a watan agustan jiya saboda zargin su da rashin bin ka'ida su ma ba a bar su baya ba a wannan zanga-zanga Hajiya Gambo tana ɗaya daga cikin waɗanda matakin ya rutsa da su. Dalilin zowa ta a nan, kasuwanci dai ya mutu. Ni ina da ɗan kantina, tuwa ne nike ina saidawa. Na rance da Allah yanzu na koma 'yan maula. An kashe min ɗan shagon, kuma in mun hido ɗan abin da adda kwai ba a saye. Kai yanzu nan in ka zo da tuwon da nike saida ma ni ba a saye. wallahi sai ya yi kwanta in za zawa mu na su ciwo kuma in ta sai na ci bashi yanzu haka mai kanti da nike doko abinci wallahi iya biya ta bashi. yan adawa waɗanda albarkacin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan disamba suka zargi shugaba isuhu da gazawa sun amsa gayyatar yan horar hula a wannan zanga-zanga wacce ta samu halartar yan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren adawa alashi Rabi'u Gwanda wani kusa ne a kawancen FRDDR na jam'iyyun adawa. Ai kun suka ce kira ne ga 'yan ƙasa citoyen suka ci ga labarin ni da na samu ina jin halin eh, jami'o'i masu goyon bayan iko sun aika musu wanga goron gayyata kenan mu babu mamaki yau a ganmu a cikin waga harabai mun kawo goyon bayan mu amma alhaji dama ana zargin su waɗannan 'yan horar hula da cewa ai suna taka rawa da bazar ku 'yan siyasa musamman ku 'yan adawa Ah, shin ba ganin halartar ku wurin wannan zanga-zanga zai iya gaskanta wannan zargi yan ƙasa suka yi kiran mu mu zo mu ceci ƙasar mu mu haɗi abubuwan da ba su yi magabata su shaurare mu da kunnuwan rahama zanga-zangar wacce aka gudanar da rana kai tsaka ta kammala cikin lumana ba tare da wata hatsaniya ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida sulaman Mana Barma daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu koma Najeriya. Inda hukumar kwastam bangaren masu sintiri a kan tekun kasar ta kama manyan buhunan tabar wiwi na naira miliyan 250 a watanni ukun da suka gabata. Bayan haka hukumar ta kuma cafke wasu buhunan shinkafa da ta yi ta roba ce. Yanzu haka dai ana gudanar da bincike a kai. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. wannan kamo na buhunan tabar wiwi da kudin su ya kai na naira miliyan 250 ya zo ne bayan kama wasu dubban buhunan shinkafa da wasu 'yan najeriya ke cewa na roba ne ga dai kwantrolan kwastan umar yusuf kayan da muka kama tabar wiwi wanda manyan buhuna sun kai 43 wanda kudin su a amsita cewa sun kai miliyan 250 wanda jami'an ndla suka faɗa wannan kuma kaya mun kama su ne ran biyar ga watan sha biyu nan a waterside na igandu na cikin lagos a baragri axis wannan kaya dai daga ghana suke nan ba su ɗaya ba su biyu ba cikin wannan shekara mun kama irin wannan kayayyaki har sau biyar wanda yanzu kudin su ya kai wajen miliyan 700 game da shinkafar roba ake zargin hukumar ta kama kuwa hukumar ta kwastan a cewar babban kwantrolan mai kula da yankin gaban ruwan najeriya alhaji umar yusuf har yanzu ana gudanar da bincike akan wannan shinkafa to ni dai nan ban samu ba amma an yi kirari cewa an samu buhu 100 da ko biyar ne a ɗaya daga cikin gudunmu da ke ikeja wanda shi din ma yanzu kuna an mun ba an aika wa 'yan nafdac su je su tantance ko na roba ne ko ba na roba saboda kaga ba zan iya maka karin bayani akai ba an kai an mika wa jami'an nafdac su ne alhaki ya race a wuyansu su je su sa na'ura su duba shin plastic ne ko kuma ainihin rice din ne saboda haka sai su fito da bayanan su sannan za mu gaya muku gaskiyan wannan din plastic rice ne ko kuma ainihin shinkafa ne mai kyau ko 'yan kasuwa a birnin na Legas sun yi karo da wannan shinkafa kuwa ga dai wani dan kasuwa Salamu alaikum gaskiya ban taɓa jin labarin shinkafa roba ba hakika ban taɓa jin labari ba hukumar kwastan ta Najeriya dai ta buga ci goyon bayan jama'a wajen yaƙi da 'yan fasa kwauri kamar yadda kumanda Umar ke cewa ina kira da babban murya 'yan Najeriya su rika ba mu irin wannan bayanan sirri sannan kuma wannan fasakori da ake a kan ruwa ba abu ne mai fa'ida ba kowa ya kamata ya kishin najeriya allah ya taimake mu allah ya ba mu shugaban kasa mai kishin najeriya babin ya murya amurka daga lagos gargaɗe mai gina la mai mugunta madalla a gaida baban gida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin wani irin mataki ko hukunci kuke gani ya dace a yankewa masu shigowa da shinkafar roba a Najeriya idan har bincike ya tabbatar da gaske wannan lamarin sai a kira a bayyana ra'ayi. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Watakila gargaɗe mai gina ramin mai gina Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai yan uwa mu sa alheri. zuciyan ta yi na daɗi, amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin gama mai gina labin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina labin mugunta. Ko mai gina Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga ƙasar Chadi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Chadi. Ba daga Chadi bane daga Najeriya ne kina ah, sai da kuskure. To da wa muke magana? Kuna magana da Aliyu Ibrahim Awal daga Kebbi. O oh, daga Kebbi ne to Malam Aliyu muna jan ka. yauwa ni shawara na game da masu shigowa da shinkafa roba a najeriya ya da kyau aka kama su a hukunta su a hukumance mm. saboda zama darasi ga waɗanda za su ke da yi ko nan gaba to mala aliyu kamar wani irin hukunci ne kake gani ya kamata a ɗauka eh, ai kowane ƙasa na da ta dokoki na duk abin da mutum ya saba na doka a duba doka a hukunta su bisa hukuncin doka shi ya dace To Malam Aliyu kenan daga Kebbi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Hello? Hello da wa muke magana daga Maiduguri? Mustapha Musti ne daga Maiduguri ke magana. To Malama Mustapha muna jan ka ne ra'ayinka? Eh ina cewa wannan abin kamata a duba a dauki hukunci da ya dace mai wannan abin ba karamin illa ba ga jama'a tsakanin jama'a musamman ma da mu muna ganin muna cikin talauci muna cikin yunwa aka kawo mana irin wannan abun ba dan an tsaya an tantance an duba mai kyau ba da zai kashe kuma ga da irin wannan ba hmm. ya kamata muna roƙon gwamnati ya yi mana bincike na birai to malam mustapha daga maiduguri kenan mun gode yanzu kuma bari mu je taraba Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina magana Douglas Usman daga Bali, Taraba State. To, Malam Douglas, muna jin ka. yawwa irin matsalar da muke cikin a najeriya irin wayannan mutane wanda suke kawo a wayannan ba mutane ba su da kishi a yi musu hukunci wanda ya dace da su sosai mm. yawa ra'ayi na kenan To mun gode Malam Douglas daga Taraba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna kuma da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi mun samu wani kiran daga jihar Neja. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina magana da yaro daga Niger State da Shegu Local Government. To muna jan ka Alhaji Yaro me zaka ce? To ni a ra'ayina gaskiya irin mutanen da ke shigowa kafa a Niger a cikin nigeria mm. ya kamata a ɗauki babbar aki a kansu. Mm. Saboda kada su cutar da jama'a. Mm. saboda duk mutumin da yake so cuta ya shigo da ita a najeriya kaga wannan bai dace ba saboda ba a san iya abin da sun ka kwaso akan wannan abin ba ko ba haka ba haka to mun gode alhaji yaro daga jihar neja yanzu kuma bari mu je yobe Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da kashin wakil girgir daga karamin hukumar Jakusko Yobe State nigeria. Tun Malam Tahir muna jan ka. a ni ra'ayina game da wannan masu shigowa da shinkafar roba mm. na farko dai abin ya fuskanci fuska na farko a duba a ina ne ake wannan shinkafar roba a jiya a rika wannan kamfani kuma hukunta su na mm. biyu wa'anda suka shigo da shi nan najeriya su kuma hukunta su yadda bisa ga doka yadda ta kaya ne ra'ayina to malam tahir daga yoba kenan mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kaduna Assalamu alaikum yaya ta barkanku da warhaka sunana murtala kuma na kiran ku daga garin riga sa kaduna tarayyar najeriya ne malam murtala kana lafiya menene ra'ayinka yau ra'ayina shine cewa ni shawarar da zan bada in dai an tabbatar da shinkafa roba nan ne mm. to gaskiya kawai hukuncin rataya ne shine ya cancanta da irin wa'annan masu wa kasa zagon kasa marasa tausayin su wanda sun yadda su hallaka al'ummarsu wannan kila wani yaki ne ma daga kasar nan suka wasu marasa ci gaban wannan kasa suka fito da shi don duk mutumin da ya ci abin nan kai likita sun tabbatar bayan da za a ya rayu ko leda ma leda ka haɗiya da matsala balle wannan zai je shiga kotan mutum da ya taru kin ga mutum zai rasa rayuwarsa ne to kawai abin da ya cancanta da su shawara na a rataye su kawai kila haka zai zama izina da mai sanya irin wannan abu a tashi lafiya malam murtalawa ta kan sa musu igiya a waya a rataye su kenan to su za su kashe miliyoyin mutane ne yayana haka shi ya cancanta da su ai ko ba haka ba To Malam Murtala kenan daga Kaduna ya ce a rata yawa da aka kama da wannan laifin har yanzu mun sake samun wani kiran daga Kaduna. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu. To Maryam Dauda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. Gaskiya waɗannan mutane waɗannan mutane ba su kyauta ba. Hmm. saboda sunana dai Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. Saboda su wayannan mutane suna so su kashe al'umma ne gaba daya. Dan haka duk irin hukuncin da ƙasa ce wayannan mutane wallahi ba a yi musu abin da ya yi zarta hukunci ba hmm. saboda idan muka dauka ni da naga bidiyon wannan shinkafa ta roba eh. abin ya kona min abin ya taya min da hankali saboda duk wanda ya ci wannan shinkafa ina tabbatar miki ba zai ƙara numfashi ba da haka hukuncin da shi malam mutala ma yake magana ai ya kamata idan hukuma ta kama wa'annan mutane a riƙa rataye su bayan an rataye su a harbe su gaban jama'a kowa ya tabbatar da cewa wa'annan mutane azzalumai ne matsuta ne makiya ƙasa ne wayanda ba sa ƙaunar al'umma a Najeriya da ƙarshe ne muku fatan alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To Alhaji Musa Garo kenan shi ma ya goyi bayan a rataye kuma ya ce bayan an rataye ma a harbe. To yanzu kuma bari mu je Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ana magana da Sama'il Aisfa awa ta gaba jihar Bauchi karamar hukumar Ganjuwa. To Malam Sama'ila muna jan ka. To a wannan dai magana masu shigowa da shinkafar nan tsakani da Allah da mu muna kira ga gwamnatin tarayya shugaba Baba Buhari. Mm. Mai kishin talakawa ya ji dai abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan namu a duba mana wannan abu da idon basira domin wayannan masu yi mana wannan abu a mana a hukunta su yadda ya kamata mm. abin da muke bukata kenan a tausaya mana a tausaya a duba halin da muke cikin nan wayanda suke cutar da mun nan a musu hukunci daidai da dokan kasa mm. abin da muke bukata kenan suna na sama ilai suwawa daga jihar bauchi karamar hukumar ganjuwa To Mallam Ismail kenan daga Bauchi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Gusau. Eh kuna magana da Abubakar Abubakar Gusau kofar Mani Gusau. To Mallam Abubakar muna eh. jan ka. Gaskiya waɗanga suna sun zo da mummunan aibi a abin abinda ya kamata 'yan an kama su a rataye su ba dan Allah ya hana kowane mutum ba da sai a ce a gama musu da kuna. Hmm. Domin duk wanda ya ci wannan shinkafa zai mutu ne ba zai rayu ba da yana fatan shugaban ƙasanmu yi tsananta To Malam Abubakar kenan daga Gusau amma layin shi ya goce ba mu gama jin bayanin shi ba kuma ana muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai mu ce mun gode. A tare mu a shirin yau da gobe in Allah ya kai mu gobe Alhamis za a ji ƙarin bayani daga wajen likitoci akan wannan batun na illar shinkafar roba idan har ɗan adam ya ci ta. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan ne ga da sojojin sama da ke yaƙi da ISIL suka bayyana nasarar ƙarin mutuwar wasu shugabannin isil ɗin su uku in ji ma'aikatar tsaron amurka biyu daga cikin shugabannin ku su ne waɗanda suka agaza wajen kai harin ranar 13 ga watan nuwamban shekarar 2015 a paris wato sala gaumat da samit jaudu shi kuma na ukunsu shine walid haman wanda shine mai shirya kunar bakin wake wanda aka yanke wa hukuncin ta'addanci bayan idanunsa a belgium na harin da aka wargaza a cikin shekarar 2015 brett mcgook babban jami'in gamayyar rundunar sojan sama na haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar ta isil ya ce duka shugabannin uku na isil su ne gaggan shugabannin da ake ƙoƙarin ganin bayan su kuma an yi nasarar yin hakan a wajen taron manema labarai mcgook ya bayyana ƙarin wasu nasarori da aka samu wajen yaƙi da ƙungiyar ta isil waɗanda suka haɗa da raguwar daulolin ƙungiyar ta da raguwar adadin sojojinta musamman a cikin iraki da siriya sai kuma wargaza hanyoyin samun kuɗin shiganta ta da lalata hanyar ta na intanet da duk wata hanyarta na mu'amala da sauran kungiyoyi ko kuma masu bata gudunmuwa ciki har da libya da tafkin chadi da kuma afghanistan haka kuma mr maguk ya bayyana cewa ƙarin kaimi da aka sa wa ƙungiyar na dauke babban headquarter na jikanayika da ke raƙa da masul shi ma wani abu ne da ya kara dama mata lissafi sai dai kwamandan ya ce rundunar sojan saman ba ta samu waɗannan nasarorin ba ha kawai zikau sai da ita ma ta ɗanɗana kudarta ya ce domin ko ta hasaran sojojinta na amurka su biyar waɗanda suka mutu lokacin wani fafatawa da wannan ƙungiyar sai kuma jami'an tsaron ƙasar iraki waɗanda suke faɗa ba ƙautawa domin ganin sun kwace yankinsu da ƙungiyar ta kwace ya ce su ma ba sha daɗi ba a hannun wannan ƙungiyar sai kuma ce sojojin ƙasar siriya sama da dubu ɗaya su ma sun kwashi kashinsu a hannu a hannun wannan ƙungiyar a lokacin da sojojin ke ƙoƙarin ganin sun sake kwace manbij na ƙasar ta siriya sai dai mista maguk ya ce babban abin farin cikin shine duk inda sojojin kawancen suka kwace daga hannun kungiyar ta isil ba ɗaya daga su ta sake karba ya ce kuma abin da ya sa haka shine duk inda za su afka mawa sai sun tabbatar sun samar da tubali mai karfin gaske a fannin tattalin arziki da na demokradiyya wato samar da abin da mutanen wurin ke bukata domin tuge abin da su garza ya yi wahala wanda kuma hakan zai sa ya zama abu mawuyaci ga kungiyar ta isil da sake fasa wannan wuri har ta mafarkin yin nasara ya ce duk inda rundunar ta yi nasara a kan isil to ya zama wani dindindin kenan mr mcgook ya ce ba shakka har yanzu kungiyar tana ci gaba da zamewa barazana ga duka kasashen nan biyu wato syria da iraki musamman da yake har yanzu kungiyar tana samun mutane da ke shiga cikinta daga sassan duniya daban-daban sai dai ce kaf gaba daya yi da ake yi game da fatattakan kungiyar a duk faɗin duniya yana samun nasara maguk ya ce har kullum suna ci gaba da lalubo hanyoyin da za su durkusar da wannan kungiya ya ce kuma ba za su yi ƙasa a goyo ba har sai sun ga ƙarshen waɗannan abokan gaba sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 3 da minti 57 yanzu kuma ga labarai a takaice. A yau Laraba jami'an 'yan sanda sun bazama neman wani ɗan ƙasar Tunisia da ake zargi da hannu wajen mummunan kisan da aka yi da babban mota a ranar Litinin da ta gabata. An ba da takardar izinin kama shi a yau Laraba mutumin mai suna Anis Amri wanda aka saka sunansa a matsayin ɗan ƙasar Tunisia da aka haifa a garin Gaza. Takardar da aka buga ta nemansa ta ce ya yi amfani da sunaye kusan guda shida daban-daban da kuma ƙasashe guda uku a baya, kuma ana zaton yana ɗauke da makami kuma mai haɗari ne. Aikin kwashe mutanen 'yan mutane 'yan tawaye da kuma fararen hula daga arewacin birnin Aleppo ya ci gaba bayan tsaiko da aka samu na kwana guda. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa motocin bas-bas ɗin sun ci gaba da tafiya daga gabashin birnin na Aleppo. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da ms sa'ida hamdun da ta hada shirin da ba da umarni da mu mr kelvin ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya